mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International. Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake kasancewa a shirin tambaya da ansa tare da naku na Sani. Shirin tambaya da ansa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin wasu daga cikin tambayoyi da masu sauraro suka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a irin wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku tarihin shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar 19 ga watan Mayun wannan shekara ta 2024. sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri. madalla. Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ta fito daga sani mai lange-lange waya wuri wadda ke cewa yana buƙatar a bashi tarihin tsohon shugaban ƙasar Iran margayi Ibrahim Ra'isi wanda Allah ya yi wa rasuwa ba da daɗewa ba. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya tuntuɓi Dr. Adamu Muhammad Hamid ƙwararre kan yankin gabas ta tsakiya kuma malami a jami'a mai zaman kanta ta North Eastern University da ke jihar Gombe a tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zan zantawar tasu ta kasance. Shi a takaice wani mutum ne wanda yake na farko dai shi'a ne shi'a imamiya bangaren imamiya ne ke saboda an ma haife shi a asalin inda tushen santa din shi'a imamiya din ne wato mashhad suke kira a iran to wannan mashhad din kuma nan ne kabarin ali rida wato imam dinsu na takwas yake to an haife shi a 14 ga Disamba 1960 aka haife shi kaga ya mutu yana da wajen shekara shekara 63 sannan ya halarci makaranta a kum makarantininsu duk a kum ya yi wannan kum ɗin kuma seminari kamar makarantar horar da aƙida da shari'ansu ne da yawancin shugabanninsu da aka samu sun halarci wannan wannan makaranta ta kum din wato a korar da kai in an fitar da kai dai an fitar da gwarzonsu to kaji farkon rayuwansa da kuma makarantinsa har ya zo ya ya fita kuma ya ya karanci sashen shari'a ne a harkan shari'a din a nan ya girma har ya je zama abin da ya zama amma abin sha'awa a cikin al'amarin rayuwansa ka san lokacin da to ya aka yi shigo harka ta siyasa har muka ji shi daga baya ya zama shugaban wannan ƙasa ta iran waton in kana bin gurbin shi ra'isi kusan a kafuwa a harkansu na wannan daula ta islamic juyin juya hali na iran din kusan da aka ga kamar ya fi rohani kafuwa ma da samun kamar yardan su mutanen kamar manyan su na iran kasan su kamar shi wannan ayatollah hamna'i din kamar shine shugaba spiritual leader na iran kusan ko an zaɓe ka shugaban ƙasa ma sai ya tabbatar da ka yaran rantsar da kai tukunna ka zamo shugaban ƙasa ɗin to shi ra'isi ya, ya taka muhimmiyar rawa lokacin tun yana samari a wajen gwagwarmayan juyin juya halin da aka yi a 1979 a ya yi nisa a gwamnati kuma fannin shari'a amma kuma kuma ɗan siyasa ne yana fannin siyasa ya kama a ƙasa irin ta najeriya yana da wahala a ce maka mutum babban alkali ne alkalin alkalai kuma gaji kuma a fannin siyasa kuma shi ma ana damawa da shi yana da wahala wasu fanni ne guda biyu wanda kusan ba su haduwa a harkar mutum to amma kaga shi abin da ya faru kenan shi ya ya prosecutor farko ya zama prosecutor na tehran ne waton kaman shugaban gabatar da masu laifuka a kotu a yanke musu hukunci na birnin babban birnin tehran yanzu ya zama deputy prosecutor na kasan iran din gabaki daya sannan kuma ya zo ya zamo deputy chief judge wato mataimakin babban alkali na, na iran ya zo ya zamo babban alkali din 2019 zuwa sama shine babban alkali chief judge a iran din to wani abin da tarihinsa kuma ya zamo kusan ya fice na komi a cikin tarihin ra'isi shine lokacin da asan bayan an juyin juya hali akwai kaman harkoki na cikin gida a iran wanda ba su karbi juyin juya halin ba da wanda suke adawa da gwamnatin su komeni din to su shi ra'isi ya zamo wanda ya fice wajen gagarabadau da su da fiskantansu da yakansu wanda shi ne a 1988 ma ya kafa shi shugaban uh, kwamiti inda ta zartar da hukunci aka kakkashe fursunonin siyasa na iran 1988 wanda har ana kiransa da sunan inkiyawai butcher of tehran wato kaman mahaucin nama dan adam kenan na tehran saboda lokacin da ya yi wannan kwamiti dinsa an kashe Eh, fursunonin siyasa wanda dubbai yana babba a cikin gwamnatin rohani wanda ya sauka sauka kafin shi ya hauke na amma kuma yana nuna adawansa da gwamnatin rohani misali sauye-sauyen da aka samu a cikin gwamnatin rohani na kasan gwamnatin rohani ta yadda da ta sa hannu a wani joint eh, comprehensive plan of action wadda america ta kawo akan iran ta bar harkar nukiliyanta ita kuma amerika za ta dan taimaka ma iran da wasu kayayyakin duniya da abubuwan da za ta sa iran ta samu sassauci na tattalin arziki kuma a daddaga mata takunkuman da amerika ta ɗaga mata shi ra'isi yana ɗaya daga cikin wanda suka yi adawa da eh, ruhani wajen shi bai yadda iran ta ɗaga ƙafa akan wannan ta shiga cikin wannan wannan yarjejeniyan ba to aka fi karfinsa har aka zo aka yi election don haka ya tsaya a kan yana so ya dawo iran da iran a turbanta to da ya tsaya takara rohani ya kada shi a takara wannan yana nuna maka cewa iran shi rohani um, kamar mutanen iran suna son wannan sassauci din kenan na tattalin arziki da waye-waye to to daga baya kuma sai kuma da trump ya zo ya fita daga cikin wannan yarjejeniya to kaga sai ya tabbatar da kuma shi ra'isi ya yi gaskiya kenan lokacin da ya ki a shiga din to sai mutanen ra'ayin mutanen iran ya karkata masa har da ruhani ya zo ya sauka kuma ya yi takara kuma ya ci gaban ƙasa yau wato uh, akwai wasu abubuwa kuma da shi marigayi ibrahim ra'isi ya kawo a gwamnatinsa a mulkinsa misali kamar daidaitawa da manyan kasashe da suke zaman doya da manja da iran a baya can irin su saudiya da wasu kasashe na uh, yankin gabas mai nisa me za ka ce akan wannan yawa to kaga ai yana ɗaya daga cikin sauye-sauye na farko dai kaga shi mutum ne jajirtacce kuma yana ɗaya daga cikin wadda iran ɗin suna ganin sa ne ra'ayin riƙau a kan abin da iran take tafiya a kai yawa wanda mutuncinsa kenan har ya har rasu kaga amma abin mamaki kaga ya zo ya shirya da saudi arabia wanda dama abokiyar gaban iran ne na magabata suke tun tun fil saboda bukatun iran in ta zo tana adawa da amerika tana bukatan kawaye ba ya kamata ta yi ta gina abokan gaba ba kaga ya zo ya yi ta tafiya su pakistan su sri lanka kuma yana ɗaya daga cikin shugabannin iran wanda gaskiya tarihi ba za ta manta da su ba saboda kamar in ya faɗi abu yakan cika abun da ba wani wasa a cikin al'amarinsu. to eh, Adamu Muhammad Hamid muna godiya matuƙa da lokacin ka da ka ba mu. Eh, to na gode. Duniya baki ki gane ɗa ba ke duniya maruɗiya ce. Duniya baki ki gane ɗa ba to duniya ba ki gangwani ba. Duniya mai ido tsakarka. don ita ba ta ganin gabanta da ta ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauka wuto duniya ba ta gane ba. Duniya mai ido ƙakarka yau in ta ɗauki wannan duniya gobe sai da jefa. Gobe in ta ɗauki wannan ta shira sama. Marigayi ɗan Maraya Jos kenan kuka saurara da wannan waƙa. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga sashen Hausa na gidan Radio France International RFI. Muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika, da wannan ne za mu je ga mu ta gaba. wadda Sani Gulle Kampala, Malam Madori da ke jihar Jigawan Najeriya ya aiko mana, inda yake cewa wai shin menene ma'askin dare, mutum ne ko kuma aljanni, ta ina ya samo asali? Wakilinmu na birnin Kano a Najeriya, Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo, ya samu zantawa da ƙwararren masani kan harkokin gargajiya da al'adar Bahaushe, Dr. Muhammad Tahar Adam, da aka fi sani da Baba Impossible, kuma ga yadda zantawar taso ta kasance. Ɗan gambo, bismillah. mai tambayar yana cewa ne yana so a masa karin bayani akan abin da ake cewa ma'askin dare wai shi menene ma'askin dare to a ƙasar hausa eh, kafin bayanar addinin musulunci abin da aka ɗauka wato aljannu su suke da tasiri su ne wato allolin wannan lokaci kamar su ake bautawa su suke kawo alkhairi su suke kawo kishiyarsa alkhairi da sharri daga wajen aljani ne shi yasa mm, mm, dan bori a wannan lokacin kamar shine malami da yake tsakanin mutane da aljanu kamar yadda zaka ji wajen yanzu malami ya maka addu'a ya ja wayan alkur'ani ya zo ga Allah ya maka addu'a to haka shi dan bori shine mai wato dutse a tsakani tsakanin mutum da kuma aljanu wanda su ne allodi to bayan zuwan addinin musulunci shine aka kori wannan aka ce a'a to amma har yanzu imani ya tafi akan cewa idan mutum yana bacci da daddare akwai abin da ake ce masa madiriritsi wato ko dannau mutum ya ji wani abu ya danne shi ya kasa magana kamar zai mutu yana ta magana yana ta ihu ba za a ji shi ba ita wutsil wutsil sai daga baya ya farka to wannan shi ake cewa dannau dannau aljani ne hausa mai zaman kansa haka kuma ma'askin dare mutum ne zai wayi gari ya ga kansa mace ko namiji wani guri an aske kamar wanzami ne yasa ya aske kamar reza aka sa aka aske babu gashi kwata kwata babu gashi kwata kwata a gurin an yanke kuma ba za a yanke kan duka ba a'a dan wani guri za wani wani dan guri za a yanka to in aka tashi aka ga wannan sai a ce ma'askin dare yayi ah, ah, ya ziyarce ka to ah, sai a je akwai abubuwan da ake bayarwa ah, eh, na turare wanda za a turara wanda ake hada da tazargade da kunkunniya da makankari da waye su suke bayarwa ake yi maganin wannan ma'askin daren shi ma'askin daren ana kiransa waluhu waluhu da hausa shi wato aka ce waluhu ya zo wato ma'ana ma'askin dare kenan wannan shine eh, mm, wanzamin da yake taba mutum da daddare ba kawai aski yake yi ba ai akan ga jikin mutum ma zan ce ma me bambancin sa da kuma wanda ake cewa wanzamin dare eh shi kuma tsatsa ga jikin mutum zai yi wato wato shi kuma kaukau sunansa wannan waluhu wancan kaukau shi kaukau tsatsaga jikinka zai yi amma ba za ka ji zafi ba na tsagar da ake yi sai daga baya kawai ka gurin ya yi shata ya yi rudu ya maka zane a inda yake so a fuska ne ya zazzana maka shi kaukau kenan ko a gefen fuska ne ko a hannu ko a dantse ko a kafa ko a cinya ya zaɓi wani guri duk ya tsatsaga wato ka tashi ka ga tabo eh, eh, yankan jini gashi amma babu jinin to wannan shi ake cewa wanzamin dare ma'askin dare kuma shine wanda su makka zai tabo ya aska shi ko ma madirirritsi shine wanda zai danne ka kai ta wutsul wutsul a rasa wanda za a dauka a ciki kamar dannau kenan shine dannau shi ake cewa ma madirirritsi to yanzu shi misali kamar wannan eh, misali wanda yake ga abin nan wanda ake cewa wanzamin dare eh to shin yana da tasiri ne ko yana da wata illa ga lafiyar mutum a wannan tsagan da ya maka ba zai maka ba amma dai za ka san cewa aljani ya taba ka amma wannan tsagar da ya maka ba za ta sa wato wani abu ya same ka ba eh, wurin zai warke yayi tabansa ya wuce sai ma ka dinga nuna cewa wannan fa da dare ne aka tsatsaga ni to kaukau ne ya tsatsaga ka amma ba zai ba wani abu zai cutar da kai ko ka mutu ko kai wata rashin lafiya ko wani abu alama ce ta cewa a gidan nan akwai wato sababbin baki kai din nan ko ke din nan kina da wani mai ziyararki ko kana da wata mai ziyararka to idan a gaske dai wato kenan akwai shi wannan aljanin kamar yadda mutane ke hasashe a imanin um, bahaushe akwai shi ta hanyar yan bori yadda yan bori suke iri iri ai kaga a yan bori akwai alhaji har a wakar malam mm, mudi speaking yana cewa an ce a bori akwai alhaji ya jama'a duk kuna nan kuna ji wallahi karya suke ji masu ƙaryatawa daban amma abin da aka taso da shi a ƙasar hausa ne imani da aljanu har yanzu yana nan yan bori suna tafiya a kansa mata suna tafiya a kansa to yanzu misali idan eh, irin wannan aljani ya ziyarci mutum ko kuma mutum ya tashi da safe ya ga irin wannan abin a jikinsa me kamata ya fara yi to idan ta hanyar musulunci ne musulunci ya babba da addu'o'i da ake yi wannan malamai ne za su faɗa amma mu a wurin na masana aljannu da harkokin tsatsiba wato akwai hanyoyi da ake bi wajen a tare mutum kada ya dinga gane-gane ai akwai mai gane-gane ma idan sai dinga nuna mara wani abubuwa wanda ba su nan ba kowa yake gani ba ya gani to akwai turarruka da akan yi akwai yan jike-jike da akan yi a ba mutum ya yi in aka je wajen masana ilimin aljannu ta gargajiya ba ta addini ba suna nan za su ba da magani akwai wasu da ke cewar shi wannan matsayin dare yawanci idan mutum ne ya daɗe ya zauna a jikinsa da datti jikinsa yake tsatsagewa akwai waɗanda suka yi da wannan shin kana ganin akwai ƙarshe gaskiya abin da suke faɗa a ai ka san yanzu da zaka je ka tambayi ma turawa masana ilimin science ko masana ilimin kaza su sai su gaya maka hujjar me yake tsatsaga wannan abin daban Uh, ko ko philosophers amma mu kana tambaye mu ne a al'adance a gargajiyance a borance yadda ake ta hanyar bori yadda ake ta hanyar ilimin aljani a gargajiya in kuma ka tambaye masu sanin harkar uh, abin nan na addini za su gaya maka su kuma nasu daban amma mu abin da aka tambaye mu da kaukau uh, mai tsatsaga jikin mutum shi wannan aljani ne kuma yana ziyartar mutum ya ziyarci mutum ko a ina ko a masallaci kake kwana in ya zo sai ziyarci ka don haka ba mu da kaico a ciki kuma akwai magungunan da ake bayarwa ga masu irin waɗannan abubuwa a al'adance a hausance kenan misali ana yin rigakafi da idan abin ya faru akwai magunguna da ake bawa mutum na jike-jike shin akan yi wa mutane rigakafi don ma kada mutum ya ga wani abin a gargajiyance a ah, yo ai ko um, um, haka kawai ma idan mutum yana yana yana turare da da da eh, ta zargade ai maganin aljanu ce ko ba ko yana da aljini ko ba yi da aljini aka turare ta zargade aljanu gudu suke yi saboda haka a jikinka ma idan kana turare ta zargade a jikinka eh, ba ta da daɗi za ka dinga jin ta wari gare ta to amma dai tana maganin aljanu tana kora aljanu akwai abubuwa da ake yi da yawa kada aljanu su zauna kada dama ko aka kai ga zancen za a yi mutum girka to zance ne na a kori aljani daga jikinsa ko a tabbatar mar da shi to ba a zo zancen ba a wannan dan karamin abu ne ana zancen kauko ne ko waliha saboda haka su biyun nan su aka tambaya ko ma ko ko dannan. to shi dai mai tambayar zai kwantar da hankalinsa kenan babu batun mutum ya mutu ko wani abu sami. abin da zai kashe shi ba abin da zai same shi ya ci gaba da harkarsa kawai samu zargade ya dinga turarawa ya dinga addu'o'insa in musulmi ne ta hanyar musulunci dan a kare shi amma wannan abin ba zai cutar da shi ba dan an gutsari jikinsa ko an mara wani abu ba wani abin da aljini zai sa masa ba zai cutar da shi ba manya ne ke fuskanta irin wannan matsalar ko a har yara suna iya gani marasa wayo a ai da masu an yarda cewa yaro da dabba suna iya ganin abin da babba baya gani aljannan nan yara suna ganin su dabbobi ma duk suna ganin su da za ga yaro yana ta wasa yana ta dariya shi kadai wani abu yake gani ga wanda kai idan ka ba zai gani ba ko ka ji yana magana yana cewa ku yi karatu ku yi karatu ko ku tafi gida ku tafi gida yana korar waɗansu a shi yana ganin abin da dama wannan an yadda da turawa da larabawa da mu duk an yadda yaro yana ganin abubuwan da babba baya gani amma in madrid ya tashi da babba da karami da mace da namiji duk yana yiwa in kaukau ya tashi zai yanki jikin mutum da babba da karami da mace da namiji duk yana yiwa man zamun dare yawa wan zamun dare to madalla a nan kuma za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na gidan radio france international rfi naku na Nasiru zani da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.